sauraro Assalamu alaikum Azima Bashir Aminu ke maka barka da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko ma kalubalen da lafiyar ke fuskanta a bangarori daban-daban. Shirin a yau ya yi nazari kan abinci ko kuma kayayyakin marmari da al'umma kan fiye amfani da su a wannan lokaci na watan Ramadan yayin buɗe baki da malam lokacin sahur. Bincike dai ya nuna cewa galibin mutane ba su fiye mayar da hankali wajen tantance irin nau'ikan abincin da ya kamata su ci ko su sha yayin buɗe baki ko kuma sahur ba musamman ta fannin tantance lokacin da za su sha abu mai sanyi ko mai ɗumi ko abinci mai nauyi ko kuma akasin haka matakin da a lokuta da dama ke zamowa barazana ga lafiyarsu. Nas Muhammad Dauda Bello masani ne kan abinci mai gina jiki ya yi mana tsokaci kan abincin da ya kamata mai azumi ya ci da ma hadarin da ke tattare da gamje-gamje. Idan mutum mai lafiya ne, to irin nau'in abincin da ya kamata mu kula da shi gaba ɗaya shine wani irin abinci ne za mu ci lokacin da buɗe baki da shi. To abincin da ya kamata mu fara samu shine na farko mu duba shi kansa dabino ɗin nan da muke ganin ba musulmai sun ɗauke shi da muhimmanci. To a ko a ɓangaren kiwon lafiya ana so a ci dabino kamar guda biyu uku ko biyar a cikin cikin da ya wuni da yunwa. yunwa daga nan kuma sai ka samu ruwa mai dan dumi kaman shayi kenan idan ka samu shayin nan ba mai zafi ba shayin da ba zai kona maka baki ba ko sirkin da ba zai kona maka baki ba kuma abincin da daka cin nan na buɗe baki ba a so kai ci abinci mai nauyi lokaci guda Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyan masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Wasu ma'azumta a tarayyar Najeriya sun bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan irin nau'ikan kayan marmari ko abinci da suke amfani da shi a yayin buɗe baki. Zara an kira magariba a yanzu dai ni nakan samu Coca-Cola ta mai sanyi ɗebi ruwan sanyi kuma ƙara in sha. To shine farkon buɗe baki da nake da shi amma nakan ci dibino bayan haka. Mai sanyi kuma. Eh mai sanyi. Ba ce maka wani baka jin wani abu ko cikin kai ya dan wani murɗa haka. Wallahi baya murɗa mun to za ga mutane a tagayyare kowa za ga shi dan biya wota a hannu ko kuma ruwan sanyi din dai shi za a fara cika ciki da shi waɗansu da dama ina daga cikin masu irin wannan dan nakan sha ruwa sosai nakan sha kwarai da gaske idan nakan tagayyara wani lokaci ba idan na sha ruwa din shike alhamdulillah zan cika ba zan ci ma abinci din ba a ruwan baya min illa musamman ma ina da sanyi sosai na saba da shi ina buɗe baki da kosai da kunu wani sa'in da zogalai kamar yadda dai iyaye suka gaya mana da malamai hmm. sun ce a fara da dibino to da dibino nake yi daga baya kuma sai dan nemi irin su kankana su kunu yawwa sai bayan kai baka mu'amala da su kunun zaki su zobo da wani ruwan sanyi haka a dubban na ba ka shan ruwan sanyi gaskiya ba na shan ruwan sanyi eh ba na shan ruwan sanyi in ka ga na sha ruwan sanyi to rana ne ta yi sosai yawwa miliyoyin al'ummar musulmi ne dai a sassan duniya daban-daban ke ci gaba da azumin na watan ramadana a daidai lokacin da kasashen najeriya nijar kamar da kuma chadi ke fuskantar tsananin zafin rana matakin da ke tilasta wa al'umma neman abubuwa masu sanyi don buɗe baki da su sai dai kuma masana kiwon lafiya na ganin cewa akwai gyara musamman ga masu fara buɗe baki da abu mai sanyi ko kuma kaya kayan marmari ko kankara. Akwai ma'auni na sanyi wanda yakan zama na illa ga rayuwa ko kuma ga jikin ɗan adam a tafarkin kiwon lafiya. Muna da wannan ma'aunin. Akwai kuma ma'aunin da don ka sha shi na sanyi ba zai kawo maka illa ba. Amma yana da illa kwarai da gaske yanzu in ka ga duba ka duba ka zaga cikin gari ko ina da ka samu yanzu da ana kankara block ana yin su da yawa da yawa. Guda guda ya gidaje ya zama abin sana'a saboda ana bukatan abin sanyi lokacin shan ruwa ko ba haka ba to kar ka sha abin da zai kawo maka illa ba wai amfaninsa don ya sanyaya maka makogoro da bakinka zaka duba ba a'a amfaninsa ko kuma illansa ga lafiyanka in ka sha shi a wannan lokaci. kamar ciki da ya kasance ba komai cikinsa yawa 24 eh masa ruwan sanyi don zaka ga wani ganganci ba ganganci ba rashin sani ko jahilci zaka ga mutane da zaran an sha ruwa ruwa ne zaka gan shi kankara amma zaka ga an ɗauki gudan kankara mutum ya sa a baki yana ci kamar goro ko yana tauna shi kaman siga kaga wannan ba karamin illoli yake da shi ga rayuwa ba tun daga wannan kishin ne ya ji haka mu kishin ai wannan ba zai kashe maka kishin ba ruwan da da ka shan shine zai kashe maka kishin ba wai sanyin shine zai kashe maka kishin ba a bangaren sahur ma kamar yadda bincike ya tabbatar ra'ayi ya sha bamban kan nau'in abincin da mai azumi ya kamata ya ci kafin fitowar alfijir to suwur gaskiya ban cika yi ba saboda me yawa idan na wani sa'in ina yi idan sallan asuba to daga nan kuma na kwanta to na tashi sai in ji ji ciki na yana ɓaci wani sa'in. Ɓaci ne haka ya ruɗe ko kuma gudawa ne ko juyawa. Yakan ruɗe ko kuma in tashi in ji dai kawai abincin bai mun ba a ciki na haka da sauransu. Ya muka cus hakan. Ya mun cus hakan nan. To shi yasa da daddai eh, da asuban nan zan ɗan nemi kunu ne ko ruwa ko ɗan wani kayan lemo ko kankana wani abu na sha ko ti ruwa ruwa dai haka ruwa ruwa to ni da shi nake yin su ya ishe ni amma ba na cin abinci mai nauyi kamar tuwo haka kamar tuwo haka to ko an na san na ci to ko ba zan yi bacci ba rana eh to da yake yawanci kan ban cika cin abinci mai nauyi ba ah, idan na ci abinci mai nauyi kuma ba zan kwanta ba sai kamar ya narke ma zan ci wato in ka ci za kwanta ne sai ga abincin ya taso ma ya shaƙe kamar an baka hankali ba eh yana shaƙe mutum sosai in dai haka ci abinci ka kwanta ba tare da wai ka zauna ya narke din nan ba kuma wannan ka haɗa abincin ne kala kala ka haɗa ka ci wannan ka ci wancan wancan ka ci wancan yawwa in ka kwanta din eh, za ka samu wannan kwarnafin ka ji kana ji baka da kaya gyatsa mara daɗi da sauransu bangaren sahur gaskiya dama ne na saba da tuwo idan na tashi shi ma na kan samu a dafa mun tin ga ragowa kununa na ajiye in zuba a ciki sai a dumama mun tuwo na tuwon masara ina ci abina ina kurba ina ci ina kurba waɗansu suka ce ba sa son yin sahur da abu mai nauyi kai kuma ka ce man tuwo kake ci eh, wallahi ni kuma ba baya baya bani matsala saboda wani lokacin idan na tumbanci tuwon ba sai in ga kawai na zama na sufurin ma ni ba na son. A cewar Nas Muhammad Dauda yawancin masu azumi na kuskuren cin abinci mai nauyi a lokacin sahur abin da a cewarsa ke haddasa matsaloli. A doka ne na kiwon lafiya ko kuma kimiyya na kiwon lafiya. Daga bayan sallan magariba zuwa isha'i karfe takwas a ka'ida na kiwon lafiya ba a so ka ci abinci bayan karfe takwas particularly abinci mai nauyi wanda yawwa hasafe to amma idan ka tashi da ka yi suhur kaga akwai gwatan ganye a gwatan eh, gwatan shinkafa akwai gwatan doya akwai irin dai abinci wanda yake mai ruwa ruwa shi tuwo gaskiya ana ci to amma da ka samu matsala don na gaya maka shi a ka'idansa narkewan shine abin da sa mutane suke samun kumburin ciki shine za su ci tuwo an yi suhur da tuwo kuma a koma a kwanta kaga a lokacin abinci bai bai narke ba a ka'idan kiwon lafiya ana so idan ka ci abinci ka samu akalla minti talatin awa guda kana zaune ko kana kewayawa amma kar ka kwanta to kaga illan da suke samu za a ci abinci a narka tuwo ko sakwara ko kuma wani abu a ciki a sha kunu kuma a koma a kwanta kana kwantawa a lokacin na'uran na'urori ko kuma sinadaran da suke narka abinci a lokacin ba za su aiki ba suna bukata sarari don su sarara su fara aiki to ka kwanta masa to suna kamar me suke haifarwa wannan yawa wannan yana kan haifar da kumburin ciki ka ji magwas mhm. ka ji kasala kuma ka tashi eh kuma ka tashi ka ji ka tashi da zawayi saboda abincin da ka ci baka ba da sarari ya dauki iska ya ka zagaya jikinka ya motsa abincin da yake ciki ya fara. ya fara narkewa ba ka je ka kwanta so yanda ka kwantan nan sinadaran da suke narka wannan abincin da ka ci su ma da su samu lokaci ne su huta saboda haka za ka tashi abincin da ka cin haka da ka tashi da shi Nas Muhammad Dauda kenan masanin sinadarin abinci a jihar Bauchi da ke arewacin tarayyar Najeriya. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin wakilin Shehu Saulawa sai editan mu Bashir Ibrahim Idris sunana Azima Bashir Aminu da na shirya na kuma gabatar ke cewa Allah ya kara mana lafiya